وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa da ku a wannan safiya ta ranar litini wanda wannan ke alamta ɗaya ga watan ramadana shekara 1440 bayan hijiran farin jakada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan biyar shekara ta 2019 ko shakka babu haduwan mu kadai da a ce mu yi a wannan wuri ba mu ce mu juna komai ba mu zauna kawai mu kalli junanmu mu fita to ya isa duk mai hankali ya hankalta da darussan da zai iya ɗauka. domin tabbas da za ka ga wasu fuskokin da a bara suna zaune a wannan wurin yanzu kuma Allah ya musanya su da wasu fuskoki na dab kulle yaumin yuqarribuna ila nihaya dukkan rana in ta fito tana ƙara kusanta mu zuwa ga kushewanmu tana nuna mana cewa mi faɓan kwana ko mu shirya ko kan mu shirya to mu fa sani mun matsa gaba mu yarda ko kan mu yarda da wani a daidai lokacin da wasu daga cikinmu tuni sun rigaye mu zuwa ga wannan kushewa ɗin. dalilin shimfiɗa na akan wannan shine domin mu gode ma Allah madaukakin sarki idan har Allah ta'ala ya baka ni'ima ta hankali da lafiya da rayuwa da imani to ya tattara maka dukkan arziki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan mutumin da ya waye gari a cikin iyalin salami lafiya yana da dan abin da zai iya ci na wannan ranan kadai sannan kuma yana zaune cikin aminci babu tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kamar an tattara duniya ne gaba ɗaya an ba sa kyautansa a wannan lokaci da muke magana yanzu da za mu je gada don asibiti akwai waɗanda a yau sun shiga cikin asibitin a yau ɗin nan za ka wasu sun kwanta a kan gadajen asibiti wasu za su tashi wasu kuma daga nan sun tafi ke to da wannan ya zamto wajibi yan uwa musulmi ne ma Allah madaukakin sarki godiya da ya sake nuna mana wannan rana ya sake jiyo da fuskokinmu wannan shimfiɗa da na yi ba ta da bambanci da irin shimfiɗa da wasulcin da annabu sallallahu alaihi wasallam yakan yi masa masahabbai a duk lokacin da zai musu sallah yakan ce da su sallu salatal muwaddiya. ku yi sallah irin sallah ta mai ban kwana ku ɗauka daga wannan sallan ba za ku ƙara wata ba ma'ana ku kyautata domin ya zanto aikinku na ƙarshe shi ne mafi kyautatuwa so ga ƙafanmu na farko ya tako cikin watan ramadan don haka ya jama'a kenan wannan wata dama ce da allah wadakin sarki ya bamu wanda ya kamata mu gode mishi mu tashi tsaye kar karmi lalaci mu kuma shiga cikin wannan wata da duka abin da ya kamata da zuciya wanda suke dauke da karsashi na bautan Allah karki damu dan gidanki babu eh, nama da jammiya a yau karki ta damu mai gidanki da hankali babban abin da ya kamata ki fara jajircewa ki waiwaye shi shine wannan alkur'anin da kila tsakaninki da shi tun jiya da kika je islamiyya wata ma tun satin da ya wuce kai babu mamaki wata ma tun ramadanan da ya wuce ba ta dauki qur'ani ta karanta ba to yau wannan ita ce damar da ya kamata ki waiwaye su kafin ki waiwaye me za a sa a tukunya ki tuna me za ki aje a lahiran ki tukuna don haka nan ina so in buɗe wannan majalisi namu a yau na farko ga godiya ga Allah maɗaukakin sarki Allah mun gode maka kuma ba mu da abin godiyan da ya fi ka mun gode maka tare da zunubanmu amma ka ba mu damar isuwa wannan wata mai albarka mun gode maka a lokacin da ka umarce mu kuma ba mu yanda ka so yanda ka ce ni ba amma kuma bai hana ka ba mu lafiya da imani har ka ba mu damar shiga wannan wata lallai ba mu da wani gata da ya wuce ka ya Allah kuma muna ƙara gode maka ko muna fatan ka ƙara mana daga ni'imarka sana abu na biyu na yi farin ciki da na ja an fara isar da saƙonni na waɗanda kila an taƙaice min bayanan da zan yi a cikinsu yau zan ba da uzurin ba za mu fara fassara ko da aya ɗaya a yau ba na alƙur'ani ba don ban shiryo ma haka ba sai dai in ba da cikakken uzuri ga shi alaramman da yake jamun baƙi wanda lallai ni dai a wuri na duk da yaro ne mai ƙananan shekaru amma Allah ya sani ina girmama shi ina mutunta shi kuma daga cikin dalilan da ya sa za mu masa wannan uzuri shine jarabawa yake da ita a yau kuma abin da ya sa nake so in masa wannan karamci duk da na san na shi zai shafo su ranakun tafsirinmu mu kuma ba za mu fasa tafsiri saboda baya nan ba amma dai a farawa kamar so ya zamto da shi muka fara saboda Allah ya sani a duk iya waɗanda muka tattauna muke tare muke magana wallahi ban san wanda ya shiga damuwa yadda ka sa an masa mutuwa da rufe tafsiri da muke yi a duk shekarun da muke tafsiri kamar alaramma da kuke gani ba wallahi tallahi yakan shiga damuwa da tashin hankali ba ma rufe tafsirin ba tashin mu kaɗai daga tafsiri yakan fara mun maganar tafsirin nan tun bayan sallan asubai har ina mota ina zuwa har a tashi kuma ina mota zan tafi bi na yake in bai waya ba zai mun message har cikin dare ran da za rabu nan bai iya haɗa fuska da mu ba saboda bakin cika an rufe tafsiri na faɗi wannan saboda baya wurin ne da yana nan ba zan faɗi gaban shi ba to ce yasa nake ganin mu kuma mutuntawa da karamcin da zamu yi masa shine mu ma mu karba hanzarin shi mu fara tare da shi so dan haka sha Allah ta'ala zamu yi masa wannan uzuri in Allah ya kai mu gobe sai mu fara tafsiri tare da shi abu na biyu zamu yi ta'aziyya ta musamman ba dan ba mu yi a baya ba sai dan albarkacin watan muna fatan ta'aziyyar namu ya sha makance waɗanda muke so mu ta'aziyyar da wata rahama ta daban an samu rashe-rashe da dama wanda sun shafi ƙasa gaba ɗaya wasu kuma sun shafi ‘yan uwa wasu sun shafi dangi wasu sun shafi wannan ma unguwa da muke ƙashin masarautar da muke gabatar da tafsiri da wanda ya shafi ma ni kaina mai magana tunda ba mi wata biyu ba yanzu da rasa ɗaya daga cikin iyayena wanda yake wa uwa ɗaya uba ɗaya ga mahaifiyata kun sani a ranar muna da karatu a nan amma ban samu zuwa ba saboda sa da mutai sannan akwai ta'aziyar mu ta musamman zuwa ga gidan mai girma hakimi wanda wannan ba rashi ɗaya ba ba ma biyu aka yi a wannan gida ba a wannan shekara sannan muna mika ta'aziyar mu zuwa ga iyalan da kuma dangin abokinmu da muke kira Sajent Awwal Ibrahim wanda da yawan ku nan sun ji mutuwar sakila amma ba su san alaƙarmu da shi ba cikin sojojin da aka harbo su a maiduguri ina jin su hudu ko su biyar idan ba manta ba a kwanakin baya to akwai abokina wanda mun haura shekara ashirin da wani abu tare muke rayuwa da su yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya ƙaddara musu mutuwa a wannan lokaci sannan akwai makwabciyar wannan masallaci akwai makwabciyar wannan masallaci wanda ita ma ɗanta yana daga cikin irin wanda wannan abu ya auku da shi kuma wannan baiwar Allah ta mun je har gida mun mata ta'aziyya a madadin wannan majalisi amma mun ƙara dawo da wannan ta'aziyya saboda mu ƙara jajanta mata akan abin da ya same ta da kuma rawan ganin da ta taka mai ban sha'awa dan san abubuwa na alkhairai da ta yi kokarin yi domin su bi wannan dan nata bayan rasuwansa daga ciki ta rinka siyan ruwan da ake rabawa a masallaci duk ranar juma'a wanda su mala usman suka asasa mana a nan allah ya saka musu da alkhairi ta rinka miko dukiyanta ana sai wannan ruwa ana ma wannan ɗana ta sadaka da shi dukkanin waɗannan da na ambata ina roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki ɗaya allah ta'ala ya kyautata makwancinsu allah ta'ala ya sanya aljanna ta zamto makoma a gare su muna ta tawassuli da azumin da ke bakinmu da su da duk wanda ba mu ambata ba a cikin dangi na makusanta wannan masallaci ko na dukkan wani wanda yake taimakawa da gudunmuwarsa ko goyon bayansa ko addu'ansa kai ko ma wane ne a cikin musulmi wanda ya rasa wani nashi Allah ta'ala ka gafarta mishi sannan wannan kuma yana da kyau ya zamto mu gane cewa idan fa ana taba na gefen ana taɓa na gefen mu, ana baka notis ne kai da kake tsaye idan kana jin na wani to wata rana fa za a ji naka to mi kokari mu zamto mun bar ambato nagari a bayan rayuwar rayuwarmu mi ƙoƙari mu zamto mun bar wani aiki wanda zai bi mu cikin kaburburan magabata na ƙwarai sun kasance mutuwa ita ce karshen wa'azin da suke makansu ita ce maganin da suke sha a duk lokacin da cutar san duniya ya mamaye zukatansu sukan rinka rubutu su ajiye a ɗakinsu su samu takarda su rubuta ahsin amalak ƙaddana ajalu ya kaiwa ne tashi kai aiki mai kyau don wallahi ajalinka ya kusa sukan rubuta wannan su ajiye a ɗakinsu kamar yadda muke ajiye wayoyinmu in suka ji son duniya ya cika musu zuciya sun rudu sai su ɗauko wannan su karanta sai a ga sun dawo suna kyautata ayyukansu to da wannan nike mana nasiha a takaice a ƙarƙashin wannan ta'aziyya kuma nike janyo hankalinmu nake kuma ƙara cewa Allah ta'ala ya gafarta ma waɗannan mamata da suka riga mu abu na uku da na so in magana a yau shine janyo hankalinmu a irin halin da muke ciki a yanzu a ƙasar nan tabbatu wanda ya kalli halin da muke ciki dole da cewa zaharar fasadu filbari walba bi ma bima aidin nas fitintunu da tashin hankali da zubda jina ne yanzu rai ba komai bane a ƙasar nan yanzu tun ma ana tsoron ajalin ma har ya zanto ya fita daga abun su. jini yanzu yayi arha kamar ruwa a cikin kasan nan da muke rayuwa kuma wallahi duk wani mutum da ke jin cewa shi shi kadai ko su su kadai za su iya gyara kasan nan sun yaudari kansu hakanan duk mutumin da ke jin cewa babu gudunmuwan shi wurin lalacewan kasan nan shi ma bai makan shi adalci ba to aiki ne wanda ya fi karfin wani mutum guda daya ya fi karfin wasu tsirarin mutane aiki ne wanda yana hannun dukkanin al'umma ne kuma kowane mutum sai Allah ya tsaye da shi masa hisabi gwargwadon daman da Allah ya bashi shi in wannan mutum shugaba ne to Allah ta'ala annan sulasula ya gaya mana za a zo da shi a ɗaure a ranar alkiyama in yi adalci Allah ya sani in ma bai adalci ba kuma Allah ya sani in ya sauke haƙƙin shi amma ba a ci nasara ba ne Allah ya sani yana da uzuri wallahi idan da haƙƙi a kan shi kuma bai sauke ba to a wannan ranar Allah ta'ala zai ce khuduhu gullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku Allah bai da dangantaka da kowa sai ta hanyar biyayya duk wanda Allah ya daura ma wani nauyi to ji tsoron Allah ya sauke nauyin da Allah ya daura masa an samu fitintunu da yawa an samu zubar da jina ne da zubar da ciki da jefar da jarirai abubuwa ne da sun yawaita a wannan shekara sun yawaita kwarai da gaske ka kalli irin su zamfara inda mahaifan mutum ta gagare shi zama za a zo a ƙarar da rayuwar mutane a shekar da jinanansu a daidai lokacin da kuma wuraren da ake zaman lafiya za ka samu matan musulmi za ka ja asibiti kaza likita kaza ya zubar da ciki kaza kuma ta hanyar zina akwai likitan da ya yi fice a kan irin wannan harkar duk a jihar kaduna akwai asibitin da sun fi kowa gwanan cewa a zubar da cikin shege kuma duk nan jihar kaduna ni dai ko karkashin kungiyar mu ta tallafin nan ta mu'adibin jabal a yanzu haka na san marayun da mun sakaya muna cewa marayu ne amma duk tsintattu ne ba su da uwa ba su da uba kuma babban tashin hankalin shine da yawansu mata ne yanzu sun girma ba mu san ta ina za a rufe asirin a aurar da waɗannan yara ba wani irin bakin ciki za su ji a rayuwarsu ran da suka gane asalinsu wannan wani irin zalunci ne dan adam zai je irin wannan ya ayyuhal insanu ma zarraka bi rabbikal karim me ke rudinka da zai mantar da kai Allah har ka aikata abin da zai haifar ma da nadama mai wanzuwa to irin waɗannan abubuwa sun yawaita a wannan shekara kuma lallai abubuwa ne da ya kamata ai amfani da daman maki da mimbari na tafsiri a jawo hankalin mutane akan waɗannan abubuwa abu na biyunsu satan mutane da aka rinkai satan mutane babu babba babu yaro tun ana ɗaukar mutum mai alfarma wanda yana da abin da zai iya biya ko yi shi za su iya biya an koma sai a tara motan haya gaba ɗaya a kora fasinjoji cikin daji motan da za ka ga akalla mutum shida ya kamata ta ɗauka amma an ɗauki mutum goma sha uku saboda wasu ba su ma da cikakken kuɗin motan da za su biya amma an kora su dace ana cewa a kawo dubu ɗari kaza a kawo miliyan kaza wannan fitina ce wannan tashin hankali ne wanda kuma a ƙarshe za mu yi maganan abin da ya kamata mu yi domin kawo ganin sauƙin irin waɗannan al'amuran daga cikin jarabawa akwai kuncin rayuwa da yawan mutane wanda da suke cikin walwala su ba a shekar da jinin su ba suna cikin iyalansu amma rayuwa ta yi kunci ta yi tauri abubuwan da da suke yiwa yanzu ba sa yiwa wanda kuma suke da wadatan kuma ba sa cikin kwanciyar hankali ba sa cikin kwanciyar hankali ni ko kwana uku da suka wuce akwai wanda na jita da kunni na tana gaya ma wasu wallahi ba abin da ta rasa a duniya daga naira ɗaya har miliyoyi a ɗakinta za ta iya sarrafa su haka na ji tana gaya mu wasu ta ce amma wallahi ba ta cikin kwanciyar hankali to me janyo wannan talaka burinsa in yi kuɗi ya huta mai kuɗin yi kuɗi kuma yana gani yana cikin bala'i to yaushe ne ranar jin daɗin to wannan yana ciki sannan ga zunubai iri-iri zunubai iri daban-daban yanzu ƙirƙiro su ake yi mabambanta juna yanzu wannan wayar da take hannunmu kadai mutanen da ta halakar Allah kadai ya san yawansu wannan wayar ta hannu kadai mutanen da ta halakar da waɗanda aka zalunta aka yi masa dabara aka kwace musu haƙƙinsu da mata auren da ke da mutunci suka koma marasa mutunci da fasikanci da ƴan matan da ba su taɓa fasikanci ba suka fara yi sanadiyan wannan wayan hannun wallahi Allah kaɗai ya san adadinsu to wannan ba karamin matsala ba ne saboda fitinar in ta tashi zuwa ba za ta kyala masu yi ba sai ta shafi har wanda ba ruwansu Allah ta'ala na cewa wattaku fitnatan la bannan alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina wanda ba ta tsayawa akan waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku kadai daga cikin waɗannan laifuffuka da suke faruwa akwai abin da duk yanda ake kokarin gyara su wasu ba su bari ya gyaru abinda nake nufi a nan shine akwai yanzu za ka ga matasa ko ajiye ni na gani da idona matashin da ke ƙoƙarin zubar da jinin ɗan uwansa kuma dalilin hakan shine dalilin 'yan takara na siyasa Allahumma wasu daga cikin 'yan siyasar nan suna sane suke amfani da waɗannan matasa su haifar da waɗannan fitintunin wasu kuma kila ba su sani ba akwai waɗanda kuma shugabanni ne ma yadda ya kamata su gyara rayuwar waɗannan matasan su kuma suke amfani da su a matsayin karan farautansu don cimma wata manufata su wallahi wannan kadai ya isa sa al'umma ta samu rashin zaman lafiya sannan akwai fitina na abin da ya shafi bokaye 'yan sihiri masu duba waɗanda su kadai suna iya sa Allah ya kwashe albarka a cikin rayuwar mutane saboda tarayyar da suke kokarin wa cewa suna yi da Allah a cikin ikonsa da mulkinsa ku duba ɗan adam a lokacin da za a raba shi da mulkinsa a siyasa ya kuke ganin yanayi iya ƙarfinsa yakan fito bakin rai bakin fama kuma bai da laifi saboda yin da ɗabi'an ɗan adam take to me kuke tsammani idan Allah ne aka yi mashishigi a cikin ikonsa me zai faru wannan faɗan adam ne mai rauni wanda ma ba shi aka yi kuma za a karɓa to amma ina ga Allah da shi ke da cikakken iko wani ya ce zai tarayya da shi a cikin wannan iko wallahi ko kun san ba za a zauna lafiya to wannan kaɗan ne daga cikin illan bokaye da 'yan sihiri waɗanda suka yi yawa a yanzu a cikin mutane tun suna yi a ɓoye yanzu har ya fito fili har complimentary card suke bayarwa a garin nan garin kaduna ana gayyata mutum ya zo a yi masa sihiri kuma ya biya to kun ga wannan ba ƙaramin fitina ba ce da take faruwa a cikin sannan na ƙarshen su ko kusa da ƙarshe mata marasa tarbiyya da suka yawa a cikin mutane na faɗi wannan saboda da mata galibi nake magana a yanzu idan mace ta samu matsala to matsalar ta bai tsayawa a kanta namiji kan iya samun matsala a samu matsala ya zamto a kansu shi shi kadai amma duk sanda ka ga mace cikin matsala to wannan matsalan ko an ki ko an so sai ta shafi wasu mutane kuma ya fi saukin ma ta halaka wasu fiye da inda namijin to akwai waɗannan matsaloli a cikinmu daga cikin matsalan da mata yau suka janyo matsatsalo suka yawa akwai rashin tausaya ma mazaje a cikin gidajensu wasu rayuwar yi musu kunci matan kuma sun kasa tarayya da su wurin tausaya musu sun kasa saukowa ƙasa irin rayuwar da duniya ta juya su a kai sai suna tursasa su ka abin da ya sa wasu mazajen sun zama azzalumai a waje wasu sun zama barayi wasu kuma sun fara bin matan banza wanda a da ba ɗabi'ansu ba ne kuma matansu ne na cikin gida suka sa su dole suka yi haka duk lokacin da mace ba za ta tausaya ma mijinta a gida ba duk lokacin da mace ba za ta taimaki mijinta ba duk lokacin da mace ba za ta sallama ma mijinta kanta ba to ina tabbatar miki abinda kike ce masa shine je ka waje kai duk abinda ka so ko me ka yayi go ka dawo da shi gidan nan zan dauka abinda dabi'a kike fadi kenan wallahi abinda dabi'a kike fadi kenan dan haka ya je ya dibo miki cutar da zai zo ya halaka ke kake take rayuwar wannan rashin biyayyar naki shi ya haifar da shi ya je ya ciwo haram ya zalunci wani ya kawo haram ku ci abin da ke hana karban addu'a wannan rashin haƙurin naki shi ya haifar da mijinki ya zama haka to don haka nan wannan jarabawa ce gare ku kanku mata rayuwa ta ma wasu tana da kunci a yanzu ki gane cewa mijinki yanzu wadatarsa ba kamar jiya ba ne in da yana iya miki cefane da dubu ɗaya kullum yanzu Allah ya sa rayuwar da ɗari uku take iya yiwuwa ya haƙuri ki sauko duniyan nan ba wani kayan gabas ba ne bai hana gobe Allah mai da kuku cefa ne da dubun nerori ba mai komi ba ne wannan wurin Allah in ma ba su dawo ba ku ji halal Allah ya karba addu'anku ya ma ‘ya'yanku albarka ya fi muku alkhairi fiye da ku tara gwalagwalai da manyan motoci amma kuna fantamawa cikin haramu babu mai fahimtar wannan sai wanda ya da Allah a matsayin ubangijinsa ya yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin abin koyinsa domin haka rayuwarsa ta kasance tsakaninsa da iyalinsa ya koyan uwa musulmi akwai fitintunu da dama waɗanda ya kamata mu kirayi mutane su ji tsoron Allah a kansu da gaske abubuwan da suka yawaita a wannan tsakani za ka gama ce mahaukaciya ba ta da hankali amma za ka ganta ɗauke da juna biyu da kuma wani goyo a bayanta wanda da yawan abin da ke faruwa a irin wannan lokaci na daga cikin illan abin da na faɗa a baya illan bokaye da 'yan sihiri ba za a ba mutum laƙani ba sai ya je ya kwanta da mahaukaciya a kan hanya ko sai an yanko al'auran mahaukaciya mai iri kaza sai kaga an kashe mace mahaukaciya an yadda gawanta a gefen titi na samu report irin waɗannan abubuwa ne da waɗanda na ji da waɗanda na gani suna da yawa a wannan shekarar to da haka ya kamata mutane su sani barin irin wannan yana gayyato kushin Allah madaukakin sarki gabata ta kusa da ƙarshe ina mafita mafita gare mu shine inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah madaukakin sarki baya taɓa canza ma wasu mutane face sai sun canza abin da yake cikin zukatansu ko yake tare da su Ashek Nasiru Sa'idi Allah ya ji kansa da rahama ƙarƙashin tafsirin wannan aya cikin suratul Ra'ad aya ta 11 yace inna Allah la yughayyiru ma biqaumin cewa Allah baya canza wasu mutane yace daga imani da kyautatawa da wadatar rayuwa shine al-iman wal ihsan wa ghazatil al-ma'isha bai canza ma mutane alhalin gasu da imani gashi yana kyautata muku daminan Allah san barka sannan kuma ga wadatar rayuwa ya dawo ya canza musu a rinka samun kashe-kashe na rayuka da tsuncin rayuwa haka Sheikh Nasir Sa'idi ya faɗa kaman ya ga halin da muke ciki a Najeriya yace hatta yubayyiru ma bi anfusihim har sai in sun canza abin da ke wurin su sun bar wancan imanin sun koma kafirci sun bar wancan kyautata wanda ya aiko musu annabi ya saukar musu da littafi suka koma bin wani wanda ba annabin Allah ba suna rayuwa irin abin da shi ya zo da su to da irin wannan shi ke sa a samu kuncin rayuwa don haka ashe idan muna son mafita a cikin rayuwa akwai abubuwa da ya kamata mu kiyaye allah guda hudu na farko shine tuba zuwa ga Allah mu tuba mu maida al'amuran mu zuwa ga Allah babu wani mutum da za a datsa kofa a cikin munan nan da shi a bincike shi ba ce sai an samu yana da wani laifi da ya ma Allah to babban abu shi ne mu koma mu ajiye wannan laifi mu miƙa wuya zuwa ga Allah mu kuma nuna masa mun dawo dawowa ta gaskiya wannan wata da ya shigo in ka san da haƙƙin wani je ka mai da mai da haƙƙinka in babu haƙƙin wani ka gode ma Allah laifukanka na tsakaninka da Allah je ka nemi Allah ya yafe wannan shi ne abin da ya kamata mu fara wannan wata da shi abu na biyu shi ne mu maye munanan ayyukanmu da kyawawa domin su ne kaɗai za su wanke wancan laifi na baya Allah ta'ala na cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'ati idan kin san a baya akwai wasu laifi da kin san kin ma Allah to ba sai kin fallasa kanki kin kunyata kanki gaban mutane ba je ki ɗauki ayyuka masu kyau ki rike su ki yawaita su har sai kin samu nutsuwa kin biya laifin da kika yi a baya daga cikin su akwai yawaita sadaka ko na abinci ko na tufafi ko na dukiya ko na duk wani abu da zaki iya daga ciki akwai yawaita ambatan Allah daga ciki idan iyayenki suna raye je ki sa su roƙa miki Allah gafara daga cikin su akwai kokarin faranta wa duk wani wanda ke salihin mutum ne na gari in dabino za ki iya siya ki aika kwara biyar ko goma a kai biki masallaci da buɗe baki a raba ma mutane ki wannan da nufin Allah ya yafe miki wancan mummunan abu da kika aikata in Allah ya so zai yafe miki a wancan tabargaza da mutum ya yi a baya abu na gaba shi ne da gaske abin da zai da mafita akan waɗannan zubda ne da fitintunu da ake ciki shi ne dole a tashi a yi da'awa dole a tashi a kira mutane zuwa ga Allah kiran mutane zuwa ga Allah dinnan ya shafi bangarori da dama bangare ta farko da yafi zaman mata haƙƙi ita ce hukuma haƙƙi ne na hukuma ta tabbatar da cewa ta karfafi mutanen da suke kiran mutane zuwa ga Allah wannan ba za mu gushe muna faɗi ba ko da ko hukuma ba za ta taɓa kallon shi a matsayin wani abu ba amma mun san da sannu sai Allah ya bayyana gaskiyan al'amari fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah dalilin na cewa karfafu masu da'awa shine karfi kadai baya canza zakatan mutane duk lokacin da za a sa karfi kadai a tirsasa mutane to laifuffuka karuwa suke yi masana ma wanda suke yahudawa sun faɗi wannan ka canza mutum ka canza zuciyar dan adam shi yafi akan ka canza shi da karfin cinto saboda duk dalilin da ya tirsasa mutum ya yi wani aiki to da wannan dalilin ya kauce mutum zai koma kan wancan aikin to amma idan mutum ne ya gamsu da kansa ya yi wani aiki to babu randa zai daina wannan aikin to kuma wannan shi ne aikin malamai canza zukata da kawo gyara a cikin mutane abu na biyu a ƙarƙashin wannan shi ne masu dukiya duk wanda Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi damun da zai je aljanna cikin sauki amma idan ya yaki zuciyarsa duk wanda ya yaki zuciyarsa ya ciyar da dukiyar da Allah ya bashi to wallahi ya samu dama da zai je aljanna cikin sauki masu dukiya dama ne su kalli mutanen da suke kira zuwa ga Allah su kalli mutanen da suke kokarin karantar da mutane su kyautata musu rayuwarsu ina faɗin wannan ne saboda a ƙasan hausa muna da matsala ƙwarai da gaske shi yasa wani limami wata rana yana hudu ba a mimbari a wani masallaci da ne sallan juma'a ya yi magana sai na ga maganan nan tasa gaskiya ce ɗari bisa ɗari wasu ne suke guna guni da tsegumi da wane ne har suka rubuta takarda suka aika mishi da ya miƙe a mimbari ya ce to jama'a kai hakuri ya kamata fa in yi wani bayani yau ku sani in fa akwai wanda ke tsammanin biya ta ake yi nake wannan limancin to ya yaudar kan shi rumfan kasuwa gare ni da rumfa mai nan ba kaza da mai nan ba kaza ta wace kuma bana maula yace dan haka ku sani ba biya na ake ba kuma duk abin da kuke kanku kuke ma ni ban taba sa wani yamin abu dole ba yace ban taba sanin inda limanci ke da wahala kaman cikin Hausa Fulani ba yace da ina da zaɓin inda zan limanci da na zama bai rabe Ya ce su kadai suka san malami kuma wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne dan mu anan in kun ji ana taimaki malami to ya mutu ne ko ciwo ya kwantar da shi amma lokacin da yake tsaye duk wahalar da yake sha zai sha da 'ya'yan mutane za a koro mishi yara zuwa islamiyya tun karfe takwas. wani uban ma zai makara ya yake kawo dan yana kwance a gida sai takwas da rabi an kulle kofa kuma ya zo yana mutane guna guni bai kawo dan akan lokaci ba shi yana kwance wai shine ya sanya huta amma malami tun bakwai da rabi ya fita ya tafi makaranta ya kawo dan a makare malami zai fama da wannan yaron har zuwa sha biyu. ɗaya da rabi kuma iyayen yaran za su shigo sannan bayan magariba zai je haɗu da ubanninsu kuma a masallaci kaman shi shine bai taɓa sanin mai daɗin rayuwa ba ka annan khushubun musallada kai ka ce malami wani daskararren katako ne wanda bai ci bai sha balle san dadin rayuwa to duk lokacin da malamai suka yi rauni ko suka mutu ko suka ja da baya wallahi ina gaya muku musiban da za ta faɗo ma al'umma al'umma ba za su iya kare kansu a kanta ba duk al'umman da kuka ga sun zauna lafiya da wahalan malamai suke wannan zaman lafiya da guminsu ne wasu ma da jinanansu ga su shek jafar mahmud adam ba 'yan siyasa ba ne ba 'yan kwangila ba ne balle ka ce dukiya suke tare da shi wannan tare ma al'umma sharrin da janyo musu alkhairin shi ya sa aka sa bakin bindiga sai da aka tura mai harsashi guda takwas a cikin kirjinsa harsashi takwas biyu sai da suka fasa shi suka fita laifinsa shi ne ya ce a zo a yi da'awa a tsara mutane kasu fada wuta ga malam albani nan shi da aka tashi shi din ma ba shi ba sai da aka yi tukwici da matan shi da ɗan cikinsa duk aka ce su wuce lahira amma wani hamshakin ɗan kasuwa kuka jiyajiya kai kyautan biliyoyin naira zuwa ga iyalan shi wa kuka je wannan to wallahi ina gaya muku ko watsar da irin waɗannan bayin Allah kaɗai. ba ina cewa an watsar da su ne ko wai ana cewa jaye musu wani abu ba amma duk lokacin da ba za a taimaki malamai a ban ƙasa ba to wallahi ina tabbatar muku musiba ko yanda aka fara ganin su wallahi yanda aka fara gani saboda waɗannan malaman su ne wakilan annabawan Allah su ne wakilan Allah a ban kasa duk ran da wani abu ya rusa su ko ya kashe su ko ya illanta su ko wasu suka janyo aka ci musu mutunci aka keta alfarmansu to ba shi da bambanci da ka keta alfarman annabin Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa ya ce mu annabawa mu barin tarin zinariya ko gwalagwalai ya ce ilimi muke bari duk wanda kuka ga ya riki wannan hanya to ya riki hanya ya samu abu mai kwari so don haka ina kira ga musamman hukuma a wannan gaba da musamman masu hannu da shuni duk wanda yake ko a unguwanku ba sai ka zo inda mu muke ko muke cewa ba a unguwanku akwai masu karantar da mutane a masallacinku akwai su a garinku akwai su a ƙauyenku akwai su akwai mutumin da in ya hau mota ta miliyan goma sha bai ƙara hawanta sai bayan wata ɗaya amma masallatan juma'a nawa ne a ƙauyensu makarantu nawa ne rijiyoyi nawa ne mutane nawa ne sai sun tashi sun tafiya kilomita biyar sannan su samu ruwan sha to ya kamata mutane mu faɗaku akan irin wannan sannan a gurguje gabar da za mu je mu ƙarishe shine babba abin da zai fice mu a nan shi ne addu'a ba mu da abin da ya wuce addu'a musamman mu dai an zai talakawan najeriya ba mu da gata sai allah to don haka duk wanda ya san cewa akwai matsala tsakanin shi da allah wallahi ya je ya warware ta saboda yanzu ba ka da wani gata in ba allah ba in ma kina jin wani gatanki ne to ki kwance daga nan ke ɗora cewa allah shi kaɗai ne gatanki shi kaɗai ne kuma mafitanki ga matsalolinki ki je ki aje laifuffuka ki koma ki rungumi biyayya zuwa ga Allah ki yawaita addu'a gare shi da sannan Allah zai faranye miki duk wani damuwa da sannan Allah zai baki dukkan wani mafita abu na kusa da ƙarshe shine tsarin tafsirin mu da ranakun da zamu tafsiri kuma na samu bayani cewa alhamdulillah sako ya iso gare ku tun daga su malam Usman tun kafin yau sannan kuma na ji da kunni na lokacin da nake shigowa an yi bayani a takaice shine ranakun da zamu yi tafsiri za a yi hakuri mun cire ranar juma'a daga cikin ranakun zai kama eh, daga litini zuwa ranar alhamis in sha Allah ta'ala dalili ko shine ko a baya dama ranar kunkula takan yi mana kunci musamman mutane ke kokarin so su zo su yi ibada da wuri a masallaci daga cikin iyayenmu dattawa so wannan ya sanya akwai ɗan damuwa kuma da ɗalibai na suka nuna wanda kuma sun cancanci su hakan gaskiya saboda akwai waɗanda tsakani da Allah mun kai wata biyu ko uku ba mai majalisi da su ba wanda na tabbatar da dakurmin mashi muka samu wannan matsalar to da raunin mu yayi ƙara yin ƙasa dan su na san dole in na kira su ke dawa ta sauki shi yasa dole na ba su hakuri haka amma nan kun kula da daɗi ba daɗi da wuya mai sati biyu in mun tsanani shine a ce mun sati biyu ba mu karatu ba ina jin tunda muka fara kila haka abin yake to sau da haka wannan ya sanya nike son amfani da wannan daman in musu karatu a wannan watan karatun da zai zamto na ɗan biya su bashin abin da suka rasa don haka ni gare ni ma ƙarin aiki ne gare ku ne zai zamto hutu za mu rinka karatu da su a ranar juma'a da asabar da lahadi su ma daga karfe tara zuwa karfe goma sha ɗaya a masallacin darul abrar da ke kan ƙara yarod badarawa kaduna littafan da zami da su su ne waɗannan littafan akwai zadul muslima da kuma sharhin manzumatul ah, ha'iya ko wanda muka faro a mahuta so mu yi wannan da mata insha Allah ta'ala a cikin wannan wata a cikin waɗannan ranakun da da na fada Sau da haka wanda suke iya jin sanarwar suke da kusanci da wurin za su iya halarta a wannan lokacin waɗanda kuma ya musu nisa za su iya bibiya ta hanyoyin da ake ɗauka da ake kuma yaɗa karatattuka ɗin fatanmu dai shi ne Allah ta'ala ya karɓa mana baki ɗayanmu da haka nan waɗannan su ne sannan kuma babban abin da za mu mai da hankali a kansa a tafsirinmu na bana su ne abubuwa kamar haka na farko bayani akan ingantacciyar aƙida domin samun tsira ranar alkiyama sannan na biyu shine fito da darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune manyan abubuwa guda biyu da tafsirinmu na bana zai fi mai da hankali a kansu wannan gaba ta biyu da na faɗa ta shafi dukkan sauran gaɓoɓi in aka yi maganar sahabbai ya shafi hatta koyar da ibada zai zo ka gani daga sahabi za a koyo shi sannan kuma babban abu shine ba mu da babban matsala kamar tarbiyya a yau bayan ilimi to da haka sahabban annabi sallallahu wata jami'a ce mai zaman kanta wanda ke koyar da duk abin da muke nema sannan kuma insha Allah ta'ala idan mun zo dai a gobe za mu yi bayanin sauran abubuwan da duk kila za su shafi tafsirin ba na so mu tsawaita a yau har ya zamto mun wuce minti 40 ko 45 ko zuwa awa ɗaya, don haka nan dai insha Allah ta'ala akwai abinda na manta ban addu'a a kansa ba bayan Allah da aka zo har unguwan nan aka aka dauke su aka tafi da su ko ban so hali har yanzu ake ciki ba na'am so uku ko so hudu daya ya gudu aka ce an tafi da uku to ina so mu amfani da wannan dama mun tsananta addu'a ga dukkanin waɗanda suke cikin wani yanayi mai tsanani waɗannan da suke da haƙƙi na makwabtaka da inda muke muna roƙon Allah ta'ala muna tawassuli gare shi Allah ya bayyana su cikin aminci Allah ta'ala ya dawo da su cikin iyalansu cikin kwanciyar hankali daga cikin abin da zan so magana a kansa a yau yana daga cikin abin da ke ɗaukan hankali na a wannan unguwa kila ban taɓa faɗinsa ba yau zan faɗi shi ne gaskiya tsari da juriya da musamman ɗaliban wannan majalisi suke da shi yana daga cikin abin da ni dai yake ƙarfafa na gaskiya a wannan majalisin yanayin da kuke da tsari da kuma yadda kuke da juriya da haƙuri a duk cikin abubuwan da muke yi kuma duk kusan malaman da sanadiyya na dai mukan zo nan da su nakan ji sun magana sun yi yabo a gare ku akan wannan to ina maimaita wannan ne saboda ina fatan dan Allah a ci gaba da kiyaye wannan tsarin da kuke da shi abu ne wanda yana da kyau ya zamto ana muku irin wannan shaidan yanzu ka je Bauchi zaka ji su Dr. Mansur Isa Yalwa suna ta ku da irin wannan in ka je wurin su daka Jamilu Zarewa haka za ka ji suna faɗa. haka Malami Aminu Ibrahim Daurawa in zai magana ce ina mutanen kan nan masu tsari in ce mutanen kurmin ma Ya ce ka gaishe su na ce sai mun zo gaishe ka aljanna ma tukuna malam <laughs> so dabo da haka ina fatan dan Allah ya zamto wannan tsarin da kuke da shi mu yi kokari mu ci gaba a kan shi wannan abu ne mai kyau wanda ba ina tsarkake ko bane amma tsakani da Allah ni dai yana bani sha'awa kuma yana karfafa na akan abin da muke yi a tare da ku a ƙarshe abin da zan rufe da shi shine godiya ta ta musamman ga kwamitin wannan masallaci mai albarka da kuma dukkan wani wanda na sani da ma wanda ban sani ba wanda ke ba da gudunmuwa ga wannan masallaci ko dukkan wani harka na addini a wannan anguwa al'amarin addini ba na mutum ɗaya ba ne. al'amarin addini mutum ɗaya baya iya shi duk lokacin da aka ce ga aikin alkhairi karka bari a barka a baya kai iya abin da za ka iya in baka da hali kai fatan alkhairi kuma ka faɗi alkhairi ina fata mun fahimci wannan to wannan ina godiya ga dukkan wanda ya ba da gudunmuwa sawa'un ga wannan majalisi ne ko ko ga wani aikin alkhairi ga abokananmu ƴan uwanmu na wannan anguwa suke yi na ayyukan da'awa wanda ko ya shafi majalisin da nake yi ko bai shafi majalisin da nake yi ba duk wani wanda ke bada gudunmuwa Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi kuma ina fatan kar ai kasa a gwiwa shi aikin alkhairi ba dole sai a wannan majalisin ba ba kuma dole sai aikin da ni ne nake yin sa ni Umar ba a'a duk aikin da aka samu wani yana yi na alkhairi an tabbatar da taimakon al'umma ake da wani aiki na alkhairi ku je ku taimaka a ko ina ne dalili shine in ana so a ci nasarar addini sai al'umma sun haɗa kansu sai al'umma sun yi ƙoƙari sun rinka yin ayyuka na alkhairi saboda ayyukan suna da yawa mutane tsiraru ba za su iya gama shi ba amma a ƙarƙashin wannan majalisi a keɓance ni da ina miƙa godiya ta zuwa ga kwamitin wannan masallaci na goyon baya da suke bayarwa ba mu taɓa samun wani abu na rashin jin daɗi daga wannan kwamiti ba duk da rayuwa ta yau da gobe tana iya haifar da wannan din amma ni dai Allah shaida ne a raina babu wani abu da wai zan iya tunawa ko in ce gashi na ji damuwa wanda aka yi min shi idan ma an yi shi na manta to ni dai na yafe shi kuma ina fatan na san rayuwa da ma ta shafi wani lokaci kana iya ma taka mutum baka san ka taka shi ba shi ma yana iya taka ka bai san ya taka ka ba to amma dai mu kalli manufar mu guda ɗaya ta alkhairi in mu manta da wani abu da yake gefe mai kokari mu cimma abin da yake shine nasara Allah ta'ala ya ma wannan kwamiti albarka sannan kuma mai girman hakimi da mutanen unguwa baki daya da duk wanda ke bada gudunmuwa Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi karmi kasa a gwiwa karmi kasa a gwiwa duk abin da zai haɓaka anguwan nan jama'a karmi kasa a gwiwa duk abin da aka ce gashi za a yi wani aiki na haɗaka aka yi wani kira kowa ya fito ya yunkuro ya kawo gudunmuwan shi wannan anguwan tana bukatan haɗin kai fiye da duk wata unguwa da muke bukata wannan unguwan namu tana bukatan mu haɗe mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu zamto al'umma guda ɗaya saboda kuna da daman da za ku iya mai da unguwarku kamar al'umma guda ɗaya dukkanin abin da ke nuna gaskiyan haka ya faru a duk majalisun da nake muku ni na fahimci irin wannan so dan Allah mu zanto kowa ya kawo gudunmuwansa da yunkurinsa a yi ƙoƙarin ganin 'ya'yanmu da za su taso a wannan unguwan ya namto mu mun yi zufa su kuma sun taura daga aikin da muka asaso shi Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ta'ala ya saukar da rahaman shi a cikinku waɗanda suke cikin tsanani da kunci na rayuwa a cikinku Allah ya yalwata musu waɗanda suke cikin rashin lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke cikin rashi Allah ya yalwata ya ba su abin da zai amfane su duniyarsu da lahirarsu duk wani abu da zai zo zanto mana jarabawa da fitina Allah ka nisanta mu da shi Allah ka kaɗe mana dukkan wata fitina Allah ka nisanta mu daga dukkan wata jarabawa Allah ka kawo mana abin da zai amfanar da mu ya amfanar da wannan majalisi da wannan unguwa da kuma al'ummar musulmi baki daya ina ganin waɗannan su ne abubuwan da zan ɗan iya takaitawa a kansu idan akwai wani bayanin idan mun zo a gobe insha Allah ta'ala sai da yi a gobe tafsiri ne kaɗai zamu yi idan za mu wani littafi to da Allah za mu faɗa a gobe sai mu faɗi ranar fara shi amma gobe tafsirin alkur'ani ne za mu yi duk da za a iya zuwa da littattafan da ake tunanin za mu yi ɗin insha Allah ta'ala in mun ga akwai wani tsarin koda ɗaya biyu mu ɗauka koda ɓangaren addu'o'i ne za mu yi ɗaukar koda guda ɗaya mu ɗora da shi insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu wa rahmatullahi Amin.